الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب هذا سؤالين واحد في العربية وواحد في المحمية أولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور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 menene bambanci tsakanin sanan da watan Alƙur'ani za ta gani za ka ta gani wani guri Allah na cewa sanan ko asna wani guri kuma awsan inna man takhattu min dunillahi ta mawaddatan bainakum to menene bambanci tsakanin sanan da watan malaman suka ce akwai bambanci amma da fik dan bambanci ne kaɗan. Ah, shi sanan shi ne duk wani abin da aka sassaka shi aka suranta shi cikin surar ɗan adam ko kuma dabba da mutane suke bautawa shi ne sanar kamar wanda annabi ibrahim alaihi salam ya rubuta su duka asnan amma wata ne ba lallai ne ya zanto surar ɗan adam ko kuma dabba ba bishiya ma idan mutum ya ajiye yana ta a watan ne an gane duk wanda ya bauta ta wani abu koma bayan Allah ta sunansa watan abin da yake ta sunansa watan sawa'un a cikin tsoron ɗan adam ne ko dabba ne ko itatuwa ne ko masu bautan shanu ne ko masu bautan wata ko rana ne duka wannan watan ne shi sa malamai suke cewa bai da kuma abubuwan wasu sos

kimanta dubu a miliyan sha tara ne da ɗari biyu da wani abu sannan doktor ya yi bayanin cewa lissafin da azurfa da zai wuce miliyan goma ba zuwa sha daya lura da cewa dinari shi ne official abin lissafi a wajen hukuma kamar national non-scientific committee shin wanda ya mallaki biliyan goma zuwa sha biyar a najeriya zai zai zarta ba yi zarta ba yana da laifi eh babu shakka mai bayani kwanan baya cewa misalin zakka a yanzu idan ka yi la'akari da gwal ya kai miliyan sha tara da wani abu yau na duba ba ma ɗari biyu wani yanzu yau na duba miliyan sha tara da dubu ɗari shida da wani abu yana ta kala gaba ne azurfa kuma kwatanta kawai na ba ni da wani tabbacin tabbaci a kansa azurfa ne sajin azurfa yanzu nawa ne ɗaya masu ta yi ma bai kai miliyan goma nan ba an gane amma wanda yake da shi sai ya tabbatar mana ko nawa ne to amma tambayar da shi yake yi yanzu mutumin da eh, ya mallaki kuɗi ne kai nisabi la'akari da azurfa ba gwal ba in bai cire zakka ba yana da laifi yana jin tambayar kenan a gaskiya lamari batun la'akari da azurfa malamai sun yi ta tattaunawa kai kuma yawancin malamai sun yarda tun da kuɗi ne malam waɗannan da gwal da azurfa suna da presentin kuɗi ne an gane to mu yan najeriya kawai sai muka kwalla fara kawai muka tsora abin wa gwal kawai muka yi wasu da azurfa kuma shi yasa eh, kun yi haura da yawa za ka ga mutane da yawa ba sa iya cire zakka amma inda za a dawo mu yi la'akari da abin da la'akari da gwal inda za mu dawo mu yi la'akari da azurfa to za ka ga da yawa za su so mace zakka saboda azurfa ita ba ta kai a nerance ba ta haura da yawa da za ta kai miliyan goma sha tara ba kuma wannan shi ne maganar gaskiya a dawo a yi la'akari da azurfa to sai ka ga cewa da yawa wanda ba su bayar da zakka yanzu za su shiga cikin abinan masu bayarwa miliyan sha ɗaya ne na azurfa kenan Allah ya saka alkhairi to ka gani idan aka yi la'akari da azurfa yanzu miliyan sha ɗaya dubu ɗari biyar da tasa'in da tara da ɗari tara da ashirin da bidara ɗari tara da ashirin da tara a ga kamar mamakin ta daidai ke daga goma zuwa sha ɗaya to haka kenan a wannan wanda ya mallaki miliyan goma sha ɗaya zai cire zakka kuma wannan ya fi in ka cire ba ka yi laifi ba amma baka cire ba kuma ka sani malam za ka yi laifi Zaka ta hau kan kakan ki turewa ke baraka ma fi zaka ma fa wannan yana cewa salamu alaikum wa rahmatullah wannan Allah ya saka maka da alheri duk wanda yake da gudunmawa wajen gudanar da wannan karatu da kuma sauran bayan Allah da ke shawara Allah su ne mai tsofin bayan da ya rasu. Yake cewa tambayar da ita ce wannan shin a wannan masallaci mai albarka an ce mutum yana da wurin zamansa na na dangin duniya saboda dalilin shi ne aikin mugu ya zo masallaci da ne shi ya yi ya zo masallaci da rawi da shi ya waje ya zauna sai wasu bayan yana suka ce ai wajen su suka ya ya ɗan kawo musu husuma amma dai ya farce da hankalinsa wannan ya sa ce su yana bayani a wasu mara shin wanda ya so ya يفتح وجيه وينشر ويكون wanda suka za su zama su waje shi ne za su zauna a waje. Hasili ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce wanda albani ya inganta shi a silsilatul ahadith sahiha hadisi da cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa akan jerin wayansu abubuwa daga cikin su akwai hadisi da fara fil masjid an yi waqtina makanan fil masjid mutum ya ware wani guri daidai duk da ya zo shi yana wannan gurin musamman a sallan farilla ah, manzala sallan alaihi ya hana ah, wancan bawan Allah da ka samu damuwa da shi wannan ra'ayi shi da ba ra'ayin masallacin ba ne ya ce masallacin na sunna ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ah, kai kuma idan wancan ya yi zai fitar ka dora masallacin ba ruwa masallacin an gane ko saboda aka gaskiya wannan ba daidai ba ne koman girman mutum koman matsayinsa wannan yana da cikin abin da ake buga misali da shi wanda ba musulmi ba suke buga misali da shi wajen yadda musulunci ke daidaita wa tsakanin mutane yawa ba bambanci tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi a masallaci duk wanda ya riga zuwa shi ke da kuɗi koman talaucin hawa ba wanda ya zai ce dawo daga gurin guri na ne Allahumma idan ya kasance mutum yana masallaci kana gaba kana samun farko sai alwalan ka ta warware kana son ka je ka sake alwala ka dawo to ya halarta ka cire alwala ka ka aji a wurin ka je ka yi alwala ka dawo don karo wani ya zo ya yi ya dauke maka wurin wannan kuma ya halarta idan irin wannan ne ya yi ya zo ka ma ka masa usuli saboda malaman sun halarta wannan wallahu a'lam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 ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين فمهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستعينه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 dukkanin godiya da jinjira sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammacin na sha uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai Allah madaukin sarki ya nufi mu da addu'a wannan masallacin mai tara albarka manzilul ansar da yake unguwar rogo cikin garin Jos Allah ya haɗa mu domin ci gaba da tafsir al-Qur'ani da girma muna fatan Allah subhanahu ta'ala eh, ya albarkaci wannan zama ya dole mu kan ne yan uwa tafsirin da ya gabata mun kasance muna bayani akan annabi Nuh alayhi salam da mutanensa mun kasance muna bayani akan annabi Nuh alayhi salam da mutanensa Allah madaukin sarki ya ce ya bashi annabci da mazanci ya tura shi ga mutanensa masu aiki a amadu kawai lut annabi lut alaihi salam ya musu wa'azi ya musu wa'azi ba sa jin wa'azin annabi lut alaihi salam ya masa gargadi ya masa wa'azi ba su saurari wa'azinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta su karshe Allah ya ce faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud Allah ya turo da mala'ikunsa suka cincibe kasar daga tushenta aka juya su aka musu ruwan duwatsu aka gama da su shi ko annabi nuh alaihi salam da mutanansa. Allah ya ce wa adkhalnahu fi rahmatina sai muka shiga ta Allah ya ce wa fi rahmatina kuma sai muka shigar da annabi nuh alaihi salam cikin haram muka tsirantar da shi da shi da mutanensa innahu lalle shi annabi annabi nuh yana salihin mutumin kirki ne ya cikin mutane na kwarai to an rufe shafin annabi lot da mutanen sa sai wani annaban kuma da yake suratul anbiya ne mai ta samun ah, kisoshin su kenan akai akai insha Allah annabi na gaba shine nuh alaihi salam sai Allah ce wa nuhan ونوحا إذ نادى فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله للكرب العظيم Allah ce wa Nuhan iznada min qabl shi kuma annabi Nuhu alaihi salam ka tuna lokacin da ya kira gare mu gabanin wannan annabawa Nuhan ya zo maf'ulun bihi mansub bil fi'l mahdhuf taqdiruhu wa dhkur ay wadhkur Nuhan ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tuna da tarihin annabi nuhu alaihi salam shi ma ya kwala mana kira lokacin da ya shiga cikin damuwa idna da min qabl ay min qabli haula'i al-madhkur al-madhkuri min al-anbiya shi ma ya kwala mana kira min qabl gabanin wa'ancan annabawa a ina ne annabi nuhu alaihi salam ya kira Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa cikin safat wàdà kọ́lù ní àdáàdà Allah ya ce, Allah ba da wata sarki ce wa da kalina da da nufin. hakikanin lamari annabi Nuhu alaihi salam shi ma ya kira mu malam haka kiran Allah abu ne mai muhimmanci Allah yana ji da kiran nan kuma shi yasa ya zama suke alqur'ani mai girma duk annaba mutane ne madaukaka amma kwana ba kira suke yin su shiga damuwa to malam kana talaka kana bawon Allah baka yawan kwana wa Allah kira mana akwai damuwa ولقد نادانا نوح yace hakika da labari annabi nuhu alaihi salam shi ma kira yayin da ya shiga damuwa ne mutanansa Allah yace falan ni'mal mujibun wannan kuma yabo ne yake wa kansa yace madalla da mu a matsayin mu na masu amsawa mana take annabi sana kira sai da amsawa wannan jainahu wa ahlihi min al al-azim sai muka tsirantar da shi da shi da mutanansa daga cikin wato ainihin masifa mai girma masifar ruwan tufa da kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya isa kowa mutanensa a wata gudun Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kazzabat qablahum qaum nuh fa kazzab كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء حسبك أتنكم أتكين سورة القاف الله سبحانه وتعالى cewa yake yi كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر mutanen annabi nuhu alaihi salam sun gare ta ki sun ce shi mahaukaci ne sai mai gargadi mai karfi ya daina wa'azi Allah ya ce fa da'a rabbahu ki sai falawa ubangiji su kira an ne maglubun cewa fa ya Allah ya mahalicci na jifa an rinjaye fantasir ka nake bida nasarka nake nema saboda haka ka ba mu nasara a wani gurin a cikin suratul nuh nan ma annabi annabi nuhu alaihi salam ya kira Allah sai yake cewa me dan Allah yake cewa wa qala nuhu rabbi annabi nuhu alaihi salam yace ya muhalicina la tadar ala al-ard min al-kafirin dayyara karka bar ko gida daya dan yar ai saki munda karka bar mutanen gida ko guda daya a doron kasa kasan shi lokacin da azabarsa azabar Allah subhanahu ta'ala ta zuwa mutanensa mana duk kasar baki da azabar ta mabi ba wani bangare ba har ungon rogo nan malam ruwa ya zo ya mabi ruwa ya je lantar da fashin duka ya mame wuraren saboda abinda annabi annabi Nuhu ya roƙa ala al-ardi rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayyara to matukar wani gida da na kafiri da yake zaune a doron kasa mana sai da Allah ya shafe shi ruwa to me ya jawo wannan addu'a dan mutum zai iya tunani amma annabi Allah kai irin wannan mummunan addu'a ga mutanen ka kar mu manta a cikin suratul ankabut Allah madaukin sarki ya mana bayani cewa wannan annabin shekara dubu ba shekara ɗari da hamsin ya yana wa'azi wa mutanensa ولقد أرسلنا له فلم يفيهم أن Allah ya ce wa laqad arsalna nuha ila qaumi hakika mun tura annabi Nuhu alaihi salatu zuwa ga mutanen sa ne wa'azi yayi da'awa fanabi labisa sai ya zauna tsakanin su yana da'awa lokacin da'awa kawai alfa sanatin illa 50 ama shekara 50 shekara hamsin lokacin da'awa kenan daban ma da lokacin da aka haife shi girma ya kai munzalin da zai so ma da'awa wanda shi ke nuna maka cewa mutanen da suka tafi ai komai ma baya baya yake kaga mutanen da na farko suka daɗe suka yi shekara dubu da wani abu mutanen adawa samudawa suka daɗe a duniya ana raguwa ana raguwa har manzala sallallahu alaihi wasallam ce a amaru ummati ma baina 60 wa 70 shekarun al'umma ta daga 70 zuwa daga 60 zuwa 70 haka girman mutane a da annabi nuhu annabi annabi adam alaihi salam an ce shi kadai zira'i sittin yanzu wanda yake kowa tsawo cikin wannan malam ba zai kai zira'i ashirin ba wanda yake kowa tsawo cikin mu ba zai kai zira'i ashirin ba za ka samu mutum zira'i goma wani zira'i takwas wani wani ma zira'i biyar Allah kwa yanzu ire-iren mu ai sai abin da Allah yi to amma annabi adam alayhi salam ya kai isra'i sun ci mutane suna raguwa suna raguwa suna raguwa sai kamar yau ga yadda Allah yi yanzu da mutanen farko za su zo su gaba za su gaba kamar firaye falaga ta fihim alfa sanatin illa khamsina ana fa akhadhahum tufan wa hum zalimun suka ki annaban su suka ki karban da awali wa'azi Allah ya tura musu da ruwan sabana ruwan tufana alhalin suna masu zalunta kawo su a cikin wannan lokacin da annabi Nuhu alaihi salam yayi wa'azi wallahi bai kasa zuwa ba da daddare yayi wa'azi da rana yayi wa'azi lungu lungu yayi wa'azi gida gida yayi wa'azi ya ji gona yayi wa'azi babu inda bai bi yawa mutane wa'azi ba a cikin suratul nur قال رب إني دعوت قومي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا النبي نوح عليه السلام ya ce da mahalicinsa bayan ya kira su ya kira su ya kira su sun yi amsawa qala sai ce rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahar ya allah na kira mutane na nayi gargadi nayi wa'azi dare da rana yau ka dubi masu wa'azi a kullum yake dare da rana قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلن يزدهم دعائي إلا شرارا يجي أما وانا كلا دليل مسلم من قال مسلم قومي وفاتي إلي والد كريم فلنا ما فيكي wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum sannan ni a duk lokacin da na kira su wai don ka gafarta musu ya Allah wannan zunuban da suke yi ja'alu asabi'ahum fi azani sai su sanya yatsun hannayensu cikin su wai dan kar su ji wa'azi wastaghshaw thiyabahum sai su lallaba da tufafinsu dan kar su game mai wa'azi wa asarru su doge akan sabon Allah wastakbaru istikbara sannan kuma su juya suna masu girman kai iyakan girman kai annabin Allah ya ce thumma inni da'awtuhum jihara sannan ni din nan na kira su a sarari a bayyane malam ya shiga kasuwanni ya kira su ya ji gona ya kira su akan titi ya kira su ko ina ya kira su thumma inni a'lantu lahum sannan ni din nan na musu yi kwa daga nesa ma na kira su wa asrartu lahum misrara sannan kuma na bi su office office gida gida na gana da su daidai ku ku kare ta Allah ne ta wannan haga anan shine dawo haka yake so ya ya lura da huruf barfu zaman wa makan ko ne lokaci ba wannan lokacin dawa ne iya daga cikin babban takasirin mu a yau masu kira shine rashin wato shiga guraren da suka dace manan kaga idan da'awa ne a bayyane kana bukatar ka yi da'awa a kasuwa manan kuwa ba a samu a kasuwa a filin kwallo za ka yi da'awa a ofishin 'yan sanda ana da'awa ofisoshin dss wallahi ana da'awa ko su ba mutane ba ne har sojoji wallahi ana musu dawa za ka ji abuja ka ga polis polis mota ta tsaya sun ɗan karbi na ba sun tusa biyu sai ka sauka mota wato ne lamari wallahi tallahi gaskiyar lamari da'awar ba a yi eh, dukkanmu wato musamman mu musulmi yau akwai abin da ake kiransa alhazimatun nafsiya duk ta same alhazimatun nafsiya wato ban san da ake ci masa da Hausa ba mutum ka riga irin irin irin propaganda da ake wa musulunci yawa mun samu karaya irin propaganda da ake wa musulunci an ta'adda ne an ta'adda ne malam duk mun ka da abin da ya dace ne wallahi ba a cikin mota ana da'awa ana zuwa asibiti ana da'awa haka ne jama'a kai wallahi kan titi ana dawa kuma waɗanda ba mu ba suna dawa kan titi nan ko ba sai yana sha zuwa wannan bankin Jaiz Bank ina wannan ina wannan wannan junction din zaka ga kristoci sun zo sun kafa shi fa malam da abin nan babba zaka ga an kafa ana watsa wa'azi a karmiye su idan ka je garanti bank kamar za ka je British America nan ma suka kafa malam ana wa'azi a bayyane wannan abin babu shi a littafin su suna yi mu akwai shi a littafin mu mai wasu shi a zuwa ke buga wani misali na tafa shiga J5 daga Jos 1994 na taho daga Kano na biyo ta nan Jos zan je ɗebi da tattafera da na turo daga Saudi Arabia kai su gida motar da na hau daga nan J5 malam wata mata ce sai Allah ya garanti ni kuma tana zama a bayana malam haka ta miƙe da Bible a hannunta don ta dinka zuba mana su da ihu da ƙarfi malam har zuwa har Lagos mun kosa mun ba ta haƙuri na yanzu musulmi zai iya wannan ba zai iya ba da mai hazima siyasa da ka kasa biyu. to batun awa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce mutane kuma kowa fa mai dawa ne karku ce wai sai malam wani da malam wani hu anni to malam aya ɗaya ne ka sani wai ba sai ka zama malami ba wato abinda ba ma bambancewa akwai bambanci tsakanin malami da mai dawa kaga ire-iren mu da ake ake tafsiri ana karantarwa ana menene dukkan masu kira kafin ka samu malami bai malami yana da wahala malami wanda ya sha ya ƙoshi ya ci ya tumbatsa mana yana da wahala kasa to masu kira masu kira yawanci irin sakon da ya kamata a ci an yi sabon la'i ba ga ƙauyuka nan birtek ba a zuwa ba a kiran kowa sai tsamari gama kawai cikin gari to an ya sa mu dace annabi nuhu alaihi salam ya bar mana wannan wannan darasi malam wa'azi ko ta ina ya kamata a ce a annabi nuhu alaihi salam yayi wannan wa'azi thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra ya ga da mutane a sirrance yayi a bayyane amma mutanen sa sun ki karban wa'azi shekara 950 amma wa'anda suka musulunta mutum 80 mutum 80 shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ce masa haga ke bawon Allah ka yi kokari kuma ya isa haka a سورة هود hud Allah sai وأوحي إلى نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون يفعلون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون حسبك wala wannan ayoyin suna suna da suna da yawa saboda lokaci ɗaiɗai kawai zaka ka gani Allah ya ce masa wa uhiya ila nuhi bayan wannan wazin da yawa sai aka yi wahayi ga annabi nuhu alaihi salam annabi lan yu'mina min qawlika cewa fa daga yanzu bayan shekara 950 babu mai ƙara imani daga cikin mutanenka wane ne ya faɗa masa wannan to Allah ya san abin da zai faru tamanin nan da suka yi imani da kai cikin shekara ɗari tara da hamsin sun gama kenan sun kashi in ka yi wasan watan kila wa'annan wani za su yi rida fala ta bata isbi ma kano ya faɗu, saboda haka karka ci gaba da samun bakin ciki abin akan abin da suke aikatawa menene suke aikatawa wasu malaman tafsiri suka ce izgili suke fasa akwai lokacin da zai fito wa azumana a kama dukansa sai an ga ya suma kafin a bar shi a gobe kuma ya sake fitowa akwai riwayar tafsiri da take cewa akwai dattijon da ya taba zuwa da sanda yana dubara wata rana tare da ɗansa yana ganin annabi nuhu alaihi salam sai ya wa ɗansa gargadi kaga wannan karka kuskura ka saurayi da maganarsa yanzu nan zai batar da kai wai annabi nuhu zai batar da shi shi kuma nan ana gaya masa yace ya baba yace da abin ce ba shi sandan nan ya ba shi sanda ya dinga kwala masa a alkamanin sai ya fasa mai ka annabin Allah mana shi mafa wannan darasi wai shi wannan a yana sha gaya mana shi wannan addinin ba za ka taba tallata shi ga waɗansu kana shan shayi ba kan gane addinin nan ba zai taba samun ci gaba ba sai da sacrifice sadaukarwa dole sai an kulle waɗansu an daddaki waɗansu an kashe waɗansu malam dole ne kawai dole ne wannan an ba a yi wannan ba malam addini ba zai ɗauka kuma haka ne sunnar Allah subhanahu wa ta'ala duk annaba da suka zo annabi zakariya kashe shi aka yi annabi ya kashe shi aka yi ke malam shugabannin mu na addinin musulunci manyan malaman mu dauko daga kan eh, wannan Imam Bukhari Imam Malik Imam Malik an zali shi an kulle shi an zali shi Imam Shafi'i an kulle shi an zali shi Abu Hanifa an kulle shi an zali shi Imam Ahmad an kulle shi an zali shi Yahya ibn Ma'in an kulle shi an zali shi duk wannan manyan Imam Bukhari malam koren shi aka dinka yin gari a hanya da littattafan sai ya mutu duk wannan daukar da Allah ya bashi a yau a duniya ta saboda haka dole zai da sadaukar ba Allah madaukin sarki ya ce masa yanzu daga yanzu babu da ƙara imanin da cikin mutanen ka saboda haka karka yi bakin ciki akan izgili da wulakancin da suke maka sai ce masa wasu na'in kurka sai Allah madaukin sarki ya bashi umarni ya ce wasu na'il fulka yanzu daga yanzu annabi nuhu ka sassaka jirgi babba jirgin ruwa bi a na wa wahina a bisa kiyayewar mu da umarninmu ka so masu sassaka wannan jirgi shiga daji ka sassaro itatuwa ka zo ka har harhaɗa nemi ka ku haɗu ku yi wannan jirgin واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا dangane da waɗannan mutanen da suke zaluntar ka kuma ba na son kai da ni a kansu babu wata tattaunawa da sassauci a kansu innahum mughraqun lallai tabbas wannan mutanen dukkan su baki da za a nutsar da su cikin ruwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala

Allah ce wa ويحل عليه عذاب مقيم الله يتي ويصنع الفلك annabi nuhu Alayhi salam sai ya soma sassaka wannan jirgin yana cikin sassaka jirgin wa kullama marra alaihi mala'un min qawli manya manyan shugabanni da cikin mutanen sa duk sanda suka wuce suka gaishe yana sassaka jirgi sai su yi dariya kawai wannan kuma hauka ne ya zabe shi gari ba ruwa babu da rafi babu da teku haka kawai ka kama yin jirgin sama a lallai haukar ka ta yi nisa min sun ji masa izgiri Kada shi kuma cewa yake yi in taskaro minna a yau a yanzu kuna mana izgiri to tabbas insha Allah ta'ala idan Allah ya aiko da azabarsa fa inna naskharu minkum kama taskharu mu ma za mu yi izgiri da ku kamar yadda muke mana izgiri kaga hadihi bi tilka kenan wan wan kun mana ba muku ko kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun har zuwa inda yake cewa fal yawma gobe kiyama kenan alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun ala al-ara'iki yanzuruna hal thumma al-kuffaru ma kanu yaf'alun hada ayyi wan wan kun mana a nan ko muku a can to suna su anan tun daga nan duniya ake wani wannan fa sawfa ta'lamuna kuma da sannu sannu za ku gane man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo ta wulakanta shi ta kaskantar da shi wa yahillu alayhi azabun muqim kuma azaba saunanna ta zo ta mabi shi kuma kudin hatta idza ja'a amru تملك لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا وما آمن معه إلا قليل الله أكبر Allah ya ce ana cikin wannan yanayi hatta idza jaa amruna har sai da lamarin mu yazo na azaba shi annabi nuhu ba addu'a yayi ba fada fada fada rabbahu anni maghlubun fantasir yanzu an kawo za a kawo masa cikin hatta idza jaa amruna har sai da azabar mu ta zo da ah, wa farat tanur ruwa ruwa mai karfi ya soma kurkubowa daga tushen wuta wa fara tannur ai wa fara ma'u min at-tannur at-tannur shine wutar da ake gasa burodi malam shin shine at-tannur kaga gurin da ake kunna wuta ai ba a zato ruwa a gurin ko to Allah subhanahu wataala ya bada alama ga annabi da cewa yanzu ba ka ci gaba kun gaba sassaƙa jirgin ya ce eh a duk lokacin da ka ga ruwa mai karfi ya ɓuɓɓugo daga tushen wuta to kasancewa fushin Allah ya duro kan mutanen nan saboda haka ku hau jirgi kawai an gane ko ki hatta idza jaa amruna wa farat tanur yace har idan azabar mu ta zo kaga ruwa ya ɓuɓɓugo daga tushen wuta wajen gasa burodi yace ihmil fiha ka diba a cikin jirgin ka kullin zaujaini ne a dukkan halittu ka nemi jinsin, biyu jinsin namiji jinsin mace an ce har dabbobi har da jinsin namiji jinsin mace don me don su kasa kare a duniya malam ruwan duk duniya ne ruwan mai ba inda aka bai wannan kuma yana nuna maka karfin Allah da ikon sa idan ka ga mutum yana zalunci a yau Allah ya zuba masa ido to ka tuna da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Allah ya sani Allah yana da ƙarfi Allah yana iya kama su amma yana musu jinkiri kuma yanzu abin da yake faruwa kaga yakin da muke magana yaki ya farke mu yaki ya farke an ji an kashe shugaban Iraq an ji an kashe shi kuma yanzu suna ɗanɗana godar su wato abin da yake faruwa mutane suna iya tsoro watakila watakila a cikin wannan sharrin za mu iya samu alkhairi ba da sharri ne sharri ba ki ba a ƙarƙashin wani sharri ɗin akwai alkhairi a binne wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ان الذين جاءوا بالاثم ifki منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم yanzu ma da tazo na yau da tili fararen hula yara ƙanana mata ana ihu a kafin da a illa mana suna sun so masu ke musu ne ba wasu ba da tauta haka suka yi da ƴan uwanmu a Falastin da ta yarinya ƴar shekara biyu tana ihu ta kadai an rufa rubuza ko ina ba tausayi da su ma za su gani kuma lokaci ne inda laraba suna da hankali batun ku ba da sansaninku ku ga amerika ta zo ta soma yaki a yaƙi iran da gudu kuma na yanzu ba nasu ba da saudiyan da urdun da qatar da menene da menene yanzu ne tun da kun samu wannan yana da karfi yana yakansu mana duk ku zo ku haɗe wallahi tallahi ba bada burkushe isra'ila za a yi murras cikin kankanin lokaci nawa suke nawa suke muna fatan Allah ya nuna mana ladan iskancin su Allah madaukakin sarki yace ce wa fara tannuru qul nahmil fiha min kullin zawjayn wa ahlaka wa ahlaka nan wa ahlaka ma'tufun ala ihmil ala kulli zawjayn ismay ma'tufun ala kulli zawjayn ismay shi kuma fi mahalli nasbin ala al-maf'uliyya kenan ihmil min kullin zaujain ithnayn wahmil ahlaka an gane in baka sani ma sai ka zanci ana nufin an halaka an gane ko wa ahlaka sai aka halaka ba na ba haka bane wa ahlaka da iyalinka ka kwashi waɗannan mutane cikin jirgi har da iyalinka iyalinka kai waɗanda ba za ka ɗiba ba cikin jirgi illa man sabaka alaihi alqaw duk mutumin da kaddara ta riga ta tabbata cewa zai mutu kafiri Allah ya rubuta tun sun azal cewa wanda zai mutu kafiri ko da ɗanka ne ko da matarka ne wanda ba za ka ɗauke shi ko ka ɗauke sa a jirgi ba ومن آمن معصوف على أهلك haka duk waɗanda suka yi imani su ma ka ɗebe su a cikin jirgin ba ana nufin wa man amana su ma ka kyale su ba wato shi alqur'ani wani lokacin ka samu takidi da ta abu da ma da idan baka gane na hawan da ba mala sai ka shiga daji qul nahmil fiha min kullin zawjayn min wanda zaka so ba iba ke na biyu wanda zaka diba wa ahlaka na uku wanda zaka diba wa man amana an gane wanda ba za ka diba ba illa man sabaka alaihi alqawl minhum kamar قلنا احمد فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن عليه وما امن معه الا قليل وما باب وان ايمان ترى شيء فاجي ان ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لك ما لك كوسك مسلم دك دعورسا شكر اي ترى ده حبيب kai wasu masu tafsiri masu ce mutum saba'in da biyu ne na وقال اهتموا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم الله أكبر Allah na bada wannan umarnin da Annabi Nuhu alaihi salatu sai ya tura mutanensa. Yace irkabu fiha ga jirgin ku hawo. bismillah majriha wato magudanarta ita shi wannan jirgi magudanarta bismillah matabbatarta bismillah a gamo a nan yanzu za ka soma abu bismillah in ka gama alhamdulillah to shi wancan bismillah farko bismillah a tsakiya bismillah karshe irka mu fiha bismillah majriha wa musaha sai suka mu وقال كبو فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم اللي ما هالجينا شنو ما يوان غفرا شنو ما يوان جنك وهي تجري به وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه ونادى نوح بنه ونادى نحن من غير مركب أهلاك an hau jirgi Allah ya sa ruwa ya so ma bugowa daga ƙasa ruwa mai ƙarfi na sama ma ya so masu gowa kamar yadda Allah ya bayani can cikin suratul qaf fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir mai zuba da yawa وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ruwa ya ɓuɓɓugo mai yawa annabi Nuhu da mutanensa sun hau jirgi jirgi ya so ban tafiya. Wahiya ta jiri jirgin na tafiya da su fi maujin kaljibali cikin taguwar ruwa tamkar dutse. Igiyar ruwa ce a malam kamar gaurin dutse. wato ruwan yana da girma kenan sosai to a wannan lokacin sai annabi Nuhu alaihi salam ya hangi ɗansa daga nesa ɗansa kana'a wanda bai imani ba annabi Nuhu alaihi salam yana da 'ya'ya hudu na farko akwai sa na biyu akwai ha na uku akwai yafis na hudu akwai kana'a da sa da ha da yafis dukkan su musulmi sun hau jirgi akwai kana'a shi arne kuma dan annabin Allah kuma dan annabin Allah sai ya haƙi ɗan shi daga nesa irin tausayi tsakanin ɗa da uba sai ya kama uban sai ce ya bunayya ya ce karamin ɗana irkan ma'ana ga jirgin nan hau tare da umar wala ta kuma alkafiri kar ka halaka tare da kafirai ya mamanta cewa ɗansa kafiri ne na قال دعوني إلى جبل buɗan bakin ɗan kana'an sai ya ce, Sa'awi ila jabarin yasin ne minan ba, zan tattara har hau wani dutse shi na mai tsawo wanda zai kare ni daga ruwa abban ya san da wannan ruwan ba wanda dutse zai kare ba kala sai uban ya ce da'a asiman yau abin abdullahi illa ban wahayi yau nan nan babu wani mai kubutar da mutum mai kare mutum daga azabar Allah face wanda Allah ya wa rahama suna cikin wannan maganar kawai hala na al-maut sai wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta shiga tsakaninsu ya daina gadan ɗansa ɗansa ya daina gadansa fakarin min al ce kasance daga cikin yi cikin ruwa shi nan daga nan sai Allah ya halakar da mutanen annabi da ruwa ke baya a doron kasa malam duk wani wanda ka sani a doron kasa babu sai wannan mutane tamarin tare da dabbobi daga zamanin annabi nuhu alaihi salam ne yanzu aka ci gaba da hayyafa fa shi yasa ake kiran annabi nuhu alaihi salam da abul bashar as-sa'id uban mutane na biyu abul bashar al shi shine annabi adam alayhi salam abul bashar bayan mutane sun tsari a duniya wannan ƴaƴan nasa da wanda suka yi ba su ne suka sake hayyafa shine daga har mun yawa a duniya mun kai biliyan takwas da yawa Allah madaukin sarki an gama aiki yi ba da umarni ga ruwa وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وهو الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا وقوم الظالمون. Kun ji irin iko da Allah ko? Haka yake ba da umarni kawai, kun fayar ko? wakila sai aka ce wane ne yake cewa Allah ne ya arzu ya ke ƙasa ibda'i ma'aki haɗe ruwanki wannan tekun almutalafin amwaju wannan tekun mai yawa Allah ya ce ƙasa haɗe ruwanki sai ta haɗe yanzu ma yadda muke doron ƙasa malam ko kun san ruwa ya fi doron ƙasa da muke kai scientists sun san wannan wannan duniyar tana zagaye ne da ruwa kawai tsaba daga atlantic ocean sai pacific ocean sai indian ocean ga sunan ocean ocean ocean ocean ocean tana idan ka hada su su ne kashi saba'in da wani abu na ƙasa fa mu fa muna doron ƙasar nan doron ƙasa inda aka bar mana mu yi rayuwa a kai kashi talatin da duniya ashirin da tara Allah ya ga dama ba sai ya hada ba sai Allah fa in ya ga dama sai ya hada in ya hada ba wanda zai saura kuma cikin gittawan ido magana sai yi ya ke ruwa mamaye sai ya mamaye wakila ya arzu bila'i ma'aki sai aka ce ruwa haɗe abinan ƙasa haɗe ruwanki wa ya sama uke kuma sama a ki ɗauke ruwa take sai ƙasa ta hade take sai sama ta dauke ruwa wa hibal ma sai ruwan ya dawo ya kasa ya rabu wa qudi al-amru aka gama aka gama yake aka gama yanke hukunci mai wullawa ya wulla mai rayuwa yana nan tare kafirai sun tafi sun halaka mu'minai kuma suna shi da qudi al-amru stawa ta'ala al-judi wannan jirgin na annabi nuhu alaihi salam mai tafiya sai ya zo kuma ya dara akan ina ya faka kan wani dutse mai suna jude malamai suka ce dutsen yana nan a musul da bu'dan dal qawlan zalimin Allah da sarki karshe sai yi tsinewa kafiran nan albarka shekara 950 ba ku imani ba bu'dan lil qawlan zalimin tsinewa mai yawa kun nisanta daga rahamar Allah ya mutane an zalimai na'am وهذا من ربه فقال رب إن أهلي فقال رب إن من أهلي وإن وعدك الحق نعم أحكم الحاكمين annabi nuhu alaihi salam bai hakura ba mutum ɗansa kasar da uba sai ونادى نوح الرب النبي نوح عليه السلام من ثالث حلقة أما ينا نين ينا في قال وعلى الله كتلا وقال رجل وقال نوح آه، وقال نوح من إيه؟ إن ابني من أهلي النبي نوح عليه السلام سيتي يا الله ما أنا يسكن مكاننا وإن وعدك الحق kuma ya Allah ka mana alƙawari. duk wani sun da wasu mutane na za ka tsirantar da mu baki daya kuma alƙawarin ka da gaskiya ne to ban gada na ba wa anta ahkamul hakimin da wanda yafi kowa iya hukunci cikin masu hukunci to ka san Allah madaukakin sarki baya kunyar gaskiya fada ta yake na sallatin قال سيدي يا نوح يا كي نوح هذا باوشني إذن كلا النبي تبوا أدن محمد بن صلى الله عليه وسلم kun taba ji a cikin alkur'ani ya muhammadu kun taba ji saboda shi gashi bawan Allah ne amma Allah ya sara masa Allah ya girmama shi ba a cewa ya inda muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunan shi ma da aka ambata gurare guda hudu duka ba ya ce وما محمد أقوى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ما يأتي saboda girmamawa kuma شيء yasa muke يا irin أرسل كلامنا ina a zakiru a zakiru a zakiru yadda da su faɗi wallahi wani lokaci suna cewa suna son annabi amma wallahi wani lokaci yadda suke kiran annabi cikin suke ba kyau ba da dabi muhammadu muhammadu malam ba a haka ko ko a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbi da suke ya rasulullah ya nabi ba. ma kana la la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan yadda kuke kiran juna ba haka ake kira annabi muhammad amma shi annabi nuhu zaka ce ya nuhu innahu laysa min ahlik shi wannan dan da ce yana da cikin mutanen ka baya da cikin mutanen ka kai ka haife shi amma ba mutanen ka bane jama'a muna fahimta kwa kenan alwala wal bara kawai shi ne na Allah ba na jini ba ba na jini ba wala wal bara na Allah na ƙauna don Allah wallahi sallah yana kama da na jini yana ji yana gani jini shi ne ɗan shi ne shi ya haife su amma kuma Allah ya halaka da shi saboda musu Allah innahu laysa min innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih lalle shi dan naka aiki ne wanda dai wanda yake ba da kware ba a wata riwaya innahu amila ghayra salih ya aikata aiki wanda yake ba daidai ba فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألني ما ليس لك به علم فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين لكن صلى الله عليه وسلم الله tambaye ni abin da baka da ilimi aka ina maka wa'azi kan kasance daga cikin jahilai mana ka san maganar Allah a nan ga annabi akwai kaushe ko me yasa dan kasancewa shi Allah ne babu wanda yake shi duk annabawan sa bai sa iya daga cikin irin wa'azin da muke wa ƴan uwan mu sufaye a yanzu matsayin da suke baiwa manzon Allah wallahi ta lake ka ce ke ka ce Allah almajirin sa girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi lake ba wa Allah kuma a gaban Allah nan tsowa yake shi ba ya saurara za ku ji menene annabi Nuhu da aka yi mai wannan tsawa za ku ji menene akwai gaddama a jiki ba gaddama Allah ya magana kawai sai tsaye ne kabi ko kai wane ne ba ka je yadda Allah yake tsawata manzon sa sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani dan ya nuna maka shi Allah Allah ne kuma annabi Muhammadu bawan sa ne wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra mana dhikr kan ake masa shi Allah ne wannan girmamawar mu a gurin mu ake so shi ma Allah yana girmama shi amma wani lokacin yi ga dama sai mai tsawa saboda bawansa da aka yi wa annabi annabi Nuhu alaihi salam gargadi me yace qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma Annabi Nuhu alaihi salatu sai ce, Rabbi inni a'udhu bika. Allah ina Allah na tuba ba zan kala magana kan tana ba. Inni a'udhu bika an tsada ma laysa li bihi Ina neman tsarinka ka shiga tsakani na da in tambaye ka duk wani abin da bani da ilimi a kai kuma a yanzu ma wa illa taghfir li wa tarhamni idan Allah baka gafarta mun ka bar rahama ba akun min al-khasirin ai na tabi na lalace Allah kai fushi ne tunda kaga Allah ya fito yana cewa inni a'iduka an takuna min al-jahilin la tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin annabi nuhu alaihi salam ya fahimci fushin Allah da tambayar da yayi sai ya tuba Allah idan baka gabarta mun kamun rahama ba na tabe na lalace to duk wani bawon Allah haka ake so duk lokacin da ka take wata dokar Allah ka sani ne baka sani ba malam ko madaki daga hannunka da dindire ka tashi kai kiyabin dai Allah jiya da rana nayi kaza Allah ka gabarta mun in baka gabarta mun ba na lalace wannan darasi muna fatan Allah ya samu dace wannan ayar dai mun so mata wa nuhan iznada min qabl annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya kwala mana kira muka amsa kiransa sai muka bashi wata nasara fastajabna lahu muka amsa masa kiransa fanajjaynahu wa ahlahu sai muka tsirantar da shi da shi da ahalinsa amma banda matarsa banda kuma ɗansa min alkarbil azim muka tsirantar da su daga ainihin masifa mai girma shine masifar ruwan tufana Allah ya shirye a nan za mu da aya muna fatan Allah subhanahu ta'ala inda muka yi daidai Allah subhanahu ta'ala ya bamu ladansa inda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya kafa mana nuna mana gaskiya ya bamu iko bi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah subhanahu ta'ala ya yarwata mana arziki Allah ya karbi ibadun mu tsayuwar mu tarawihin mu azumin mu Allah subhanahu ta'ala ya dora mu kan daidai waɗannan kafirin duniya da suka samu gama ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu su. wataƙila ma Allah ya arce musu addu'o'i ba ranar da muka yi addu'a muka ce Allah ya aika wa da dajin ya ku sauro a hancinsa wace gari sai muke san har yau fafa ku sa ba wace gari aka ce an kai masa hari kuma har yau ba sai halin da yake ciki ba to Allah ya sa wula wulla waye eh Allah ya sa ya tafi har abada kar Allah ya sake nuna mana wani dace yawo a duniya daga ƙarshe akwai makocin wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin masu hidima masallaci shine alhaji baban gida an ce ya samu kuna ba shi da lafiya ana ta yan uwa su tashi da Allah ya ba shi lafiya wanda saka fara ne da rishi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira